na hakun a sanarwa daga mataimakiyar daraktan labaru Fatima Sanda Usara ta ɗau matakin ne bayan karewar wa'adin farko na ƙarshen watan Disambar da ta gabata. Ya zama wasu masu niyya ba su kammala tattara kuɗinsu ba. Shugaban hukumar Jalal Ahmad Arabi ya saurari kiran da manyan malaman Islama da ta da hukumomin alazan suka yi da ke buƙatar a ƙara wa'adin lokacin ajiyar. domin nan ma muna da wani sauran aiki tsakanin watan ɗaya zuwa watan biyu za mu gama da central bank kuɗin da aka aiko nan da mutanen nan da kuka aiko mana fasuna su da sun za mu tattace mu ce saudi mun shirya ɗaya ga watan maris su buɗe su fara bada visa zuwa ƙarshen wata na april in suka shela shi na rufe da haka gwamnatin tarayya ta amince da ƙara wa'adin kuma kan zai sa gabanin kammalar sabon wa'adin hukuma za ta yi tantance yawan maniyata da kuma farashin kujerar. Ana kokari a ga shin abubuwan da ake tattarawa din nan ya zama da sunayen sun kammala suke ba da adadin kuɗin da alhaji zai biya. Ina ne za a bi a ga an rage don a rage wa nauyin wataƙila miliyan hudu da biyar da muka ce a bada deposit za ka samu ba duka za a ɗauka ba. To in kuma ya wuce ba mu dai fatan ya wuce insha Allah saboda ne rayuwa. kada a ce domin sun ce za su rufe ba da visa ƙarshen watan afrilu a ɗauka hada akwai lokaci zuwa nan a'a dubara shine kafin su bude abun ba da visa na ɗaya ga watan maris sai sun tabbatar da kun kai musu adadin alhazai da za su je kuma sun ga kuɗin a ciki to kaga kar mutum ya fargar jaji a ɗauka kan cewa eh akwai lokaci za a yi babu damuwa kan kan kare idan ka wuce wannan idan baka da adadin da suka ɗauka kan cewa shi ne lambar da zai je an yi bayo ba za a samu bizar ba Hajji Amina Ibrahim da ke shugabantar ɗaya daga kamfanonin da suka samu rajistar jirgin yawo wato DJ Travels ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta yi rangwamen dala ga maniyyata. Saboda haka nan ina ganin yadda gwamnati ta taimaka kwanaki ma masu aviation aka taimaka aka dan kawo kuɗi aka bada saboda al'adation aka tallafa mata to ya kamata shugaban kasa ya tausaya ya tausaya wa musulmai ya tausaya a rage kuɗin nan na dala ɗin nan don Allah a fito da kuɗin nan a rage kuɗin nan alhazai samu su je soke farali wannan farali ne na Allah ake yi don Allah don annabi wani tausaya ma al'umman musulmai samu su je sauke wannan farali Hukumomin Saudiya sun ware wa Najeriya kujeru dubu casa'in da biyar ga maniyyata, inda alamu ke nuna tsadar dala na barazana ga samun adadi mai yawa da za su iya biyan kujerar. Don haka kujeru ka iya rara. Nasiru da Malika kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.